The biggest um, impression that I have had of, of Nishare, just meeting people here, students, um, Really, Knopp kenan wata malamar da gwamnatin Amurka ta aiko jamhuriyar Nijar domin yi wa ƙasa hidima. inda ta shafe watanni goma tana karantar da turancin ingilishi a makarantun SKA da iftik. Um, reli na bayyana yadda take jin alamu za ta yi kewar albanta da ma sauran abokan aikinta saboda a cewarta ta yi zama mutunci da su a tsawon wannan lokaci. lura da yadda wannan matashiya ta gwada kwarewa akan aiki da kuma yadda ta zauna lafiya da jama'ar da ke tare da ita ya sa ofishin jakadancin amurka a mai shirya wani kware-kwaren biki domin ba ta damar yi wa abokan zamanta ban kwana a hukunce in shi alhashi idi bara'u jami'in hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin amurka a nijar kamar wata hidimar ƙasa ce ta zo ta yi a makarantar horar da ɗalibai ta fannin kasuwanci da ayyukan gwamnati da kuma makarantar iftik ta horar da ɗalibai ta hanyar aikin jarida makarantun da suka ci moriyarta kamar SKU da iftik ba su kashe ko dala ba gwamnatin amurka ne ya ɗauki ɗawainiyar aikota samun mata gidan kwana da kuma kuɗin ɗawainiya ta kammala wannan aiki ne yanzu za ta tafi kuma wata ƙasa. A cewar Abba Kyari wani malamin da ke koyarwa a makarantar Iftik sun koyi abubuwa da dama daga Rally Club a tsawon watanni goma na aikin hidimar da ta yi wa nishar da sunan gwamnatin Amurka. Ya shi karuwa abin da aka samu, ilimi ne aka ɗora mana. Yarinya ce karama amma a wajen koyarwa tana da fusa'a kuma fusa'an da muka samu a gare ta mun ƙara a cikin experience gaskiya mun koyi abu da yawa gare ta ita dai ba yi wa mamanci matasan Nijar in suna aiki kamar yadda ita wannan ta tsaya muka aiki da ita da gaskiya mun yi gaban maurin koyar taswa. Shekaru sama da talatin kenan da cibiyar raya al'adun Amurka ke karantar da turancin Ingilishi a nan Nijar. abin da ya baiwa dubban jama'a galibinsu matasa damar lakantar karatu da rubutun wannan harshe da a yau suke amfana da shi a harkokinsu na yau da kullum sauraka jakadan amurka a nishiyar ambasada eric p witaka ya kara jaddada ci gaban wannan shiri na horar da jama'a. a nous avons la bibliothèque Rosa Parks, par exemple, le programme enseignement en anglais. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.